فيما يخالف الهوى نعم أن فطر له به إيه وهو متصور في حب العبد إيه وتقدم لبالي أن فطر الحب أبي أنصو يزي أه سو yana kawar da zafi da zafi shi ne zane da shi isa na fi da ke son bai kalma ne ko kuma ana ne da ma'arto ba ma'ana ba kenan kan fikira halitta da kwada zama na fikira sun da ya fara nasu halittawa ma na san ba shi ke da ba yadda abin zai yi aiki shi ne ma'ana kenan fitara an ce maka me yake da suna eh, so halayya so na kawar da zafi misali yanzu misalin wanda kake so ka yayo kanfa ba ka sanin yayin da za ka fahimu ba tare da zafin yada ne ka ba yanzu yadda kake kwanan fiskan ka mutum na ɗasko abu ka ga lalle kanka nan take za ka yaka ka kare abin da zai samu ya samu hannunka saboda kana son fuskan sama da dukkan komai shi tsara so na kawar da zafi wanda zafin ya samu hannu shi tsara so na kawar da zafi shi ne kawo maka misalinsa da me yake da suna wanzani ai kaga da kana son kaho ba ka jin zafin sa amma ina da zafin ai amma son shi kake kuma kana bukatan ai daya a nan ga zafin kaji ka a ƙara ɗaya a nan sannan wanda ya kafan ka taimaka Allah ka da alheri saka ko abu ka biya shi ne ce ba ko mai kuɗi ce to Allah ka da alheri ko ka biya shi ya karba ce na ko sai ka ƙara masa zana na gode domin ga mutane ba ka san masa ya maka sai shi to kaga fitiran so na kawar da zafi to an ka bi magana ma'anan daga nan har karshen sakin layi a sakin layi da abin da ke gwada ma kenan misalan da dinga bugowa kenan ɗabi'a ta so shi soyayyen ina ba haifar da wani hali ina haifar da halin da yake kawar da zafi ba zafin ne babu ba shanye shi ake saboda son kuma janyo aka shanye shi ai kaga annabi da yake masu habbai masoya annabi ne ai kaga da wuri ya ɓace kana kallon mashi in ya tawa kawai sai dai gaba da bayanka kana kallon duka ka ga duwatsu sai ruwa ta ko'ina titicin titicin kawai sai in ce rufa haka kan annabi duk wani jifa ya sauka a kansa zai jin zafin saboda son annabi da shi so kuma wa'annan sun yi ittifaqi kawai dama ta samu sai mun kashe ɗan talibin na suna shi sai sun kashe shi wannan kuma sun tsaya tsayin daga ba za a kashe shi ba kuma yau shiga shi ana tare mata mata suna lungo suna jefe aikinsu maganin rauni aikinsu tsora wanda ya karya aikinsu ki ciwo lokacin gaba suka zubar da bandeji wasu wanda suke da aina abunan suka zubar da bandejin suka ebo makamai ta kai annabi yana kallon abin da ake ya goyi bayan haka idan mutum zai fita da gudu ya tsaya a je kware da ba kanka wanda sai ba to malamu ya tayi wuya Ba ka iya cewa da kunya malam karshen ta ta kana nan baka sa da zai ba kama ce a je mata a je mata zazzage kwarin ke ka babu dole aikin gayya ne inda baraka ya ba zazzage mata kwarin ta tsaya ko ta yi zan ta dinga sakin kibiyoyi abin ya ɓata kibiyar ta zama za ta aiki ba da na nesa za ka harba idan mutum ya riga ya na kusa sai dai ka tare shi an mata sara da takobi gaba da gaba ita ba daga nesa ba ko takobin nan annabi ya nufa ka tare shi ba ta ji zafin ba ko ko ta ji zafin amma son annabi ya cire zafin ba ta jin zafin ya fito shi ne fitaran so so ne ke haifar da haka eh matsalan matsalan ba nan ne shi ne ita ai na ba da labarin ne magana duk da na yi wa mara hausakciyar a ce kana ka gara rajulun shi ne sunan kana fi jira ne yana da baiwa yana san safan har ya wuce iyaka shi ne ainihin ta yi rashin lafiya shi ne ya na ina mata fatai-fatai ila zai fi gano ba haka ina mata su, ina fatai-fatai ina juya ina cikin juya fatai-fatan nan da ludayi sai ta ce ne ah, da cokalai ludayi ya sa hannun sai na juya fatai-fatai na sun nawanci wani zai ce mustahil za ka ce ba mustahil ba ne ba a ne masu fatankwacin sa ba mata da suka dinga fere hannunsu ba maimakon su fere gwanda suka ci da fere hannunsu saboda annabi yusuf wancan mata ne ya ku ga ga namiji nan kuma namiji ne a ku ga mace eh eh, eh ba ta yin yunwa kaga ai zafi ne shi ma in an kawo abincin ranji ko an matsawa mutum ya fi abinci ba shi zaka ji abincin ba daɗi in dai ba tsayawa a kai kanka an kaɗe da suke to ku kyalin ka. shikenan kenan ahaduhuma mai yake da suna yace abin nan da ka ce wa hududul akhari bi tariqil aula kaga wa imkanu zalika yuwan wannan fi talafati awjuhi na daya ahaduha علم المؤمن بأن تدبير الله تعالى خير من تدبيره kaga komai zai tunda mumini ya tabbatar ya ilmu yaqin tsarin Allah ta'ala ainihin tsarin Allah tabaraka wa ta'ala ya fi daga tsarinsa tsarin Allah yadda ya tsara in dai mutum ne ta ya san tsarin da Allah ya tsara ya fi tsarinsa ya fi tsarinsa hmm. aula bi tariqil aula eh ma wancan din na koma bayani don wannan ya fito aula ne bi tariqil aula tunda wannan duniya ne ai wancan wanda kuka tambaya ba duniya ne ba ne wannan kaga kaga na lahira ya wannan kafin ya saka fito wannan duniya ma za yadda aka kare mutum ya yanke hannunsa ya yadda Luda ya fa hannunsa yana dama fatai-fatai yana juya fatai-fatai to a ƙarƙarar lahira mai babu aula aduwa a alimul mu'minu bi ta tadbiran lahi tsarin Allah ta'ala khairun min ta tadbirihi وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قضى الله لمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له ما قضى الله أبند الله تعالى يقدر ومؤمن يشير مصر من قضاء أبند من قضاء إلا الله بيسأل مؤمن وني حكمتي با إلا كان خيرا له وسيضم الهير أدريش abin da Allah ya zaba ma shine alheri kaje ka rubuta aka ji a gama dauka ba dauke ka wace Allah ya kaddaro shine alheri kila wannan aji zai zama tsaya gare ni haka kaje ka kwanta mai a mota Allah shi shi alheri a gare ka in za ka baka yana ka zo ka da ka ban sai masha Allah fa'ala qadarullahi masha Allah fa'ala zai iya yi wa a ta wani dalili da kai ya ma wannan amma abun ya tsaya a wannan ba ka ga muminai ba idan masifa ta samu to yake yace ya gode wa Allah laifuka na son fi haka amma ka ga jaraba da Allah min ta tsaya a haka inda an saka min da laifuka na gaba ta da ya nunka amma laifuka na sun nunka da abin da Allah jarrabe ni da shi Allah na godewa ka taimake ni in gyara ka laifuka na ka ci gaba da neman gyarawa Allah ya raga maka وعن مكهول قال سميت ابن عمر رضي الله عنه يقول إن الرجل يستخير الله فيكتار له متون كان نيمي ألا ذابكما ألا يذاب أمسا ألا فيذاب أمسا يعني فيسخط فلا يلبث أن ينظر في العاقبة يبشي يجي أبو بمسا بعضي دقيبا an yanzura sai ya ga fil aqibati fa idza huwa an qada khayra lahu sai wannan ya fi a shiga mota ka zo ka shiga mota daga kiri-kiri an ji daukan ka kai kana sauri don Allah ka za ka ba ji ha a kai ba kai za a fa ba a zo a fa wani daga baya ma la an kama masa wuri ka ce to ai na rika shi zuwa to ai menene wannan abu hawa ake yi kai kun kai kun babbaci ku taho mota daga baya ku da wannan ta faɗa gada. da ta kace Allah ya so ne kai wannan motar da ta taso ne a taso a farko amma a lokacin kana zage-zage kana bala'i ta ce Allah ya zaɓa ma mafi alheri tun yayin da za ka yi tafiyar ta roƙi Allah ba abin shi ba wa Allah zaɓi ba za ka ce masa Allah ina son zan yi gida Allah ka taimake ni gida wannan ba zaɓi ka wasu ina son in sai plotin nan zan mayar da shi gida Allah in alheri ne ka taimake ni in ba alheri ne ba ka kawar da abun karshe ka zo ka tadda eh, kila kayi kayi a ce ba za a sayar ma ba wani zai nuna kuɗi saya ba za a datse ba an ka haƙura sai ka ƙarshen ta hanya ta biyu ta kai ai ka gaba ka sai ka ce kai Allah ya so ni amma a farko yayin da aka yi kuɗin kutun aka hana ka saya ko aka nuna kuɗi nunkin naka aka saya kana ban kana haƙe da abun to ka ga daga baya kuma ga irin musifa da ya samu a filin ka ce Allah ka ruwa min asiri to kullum in kana duba duk da mu galibanin ba mu fa Allah faɗin za mu yabo kawai yi muke akan je shawara shi ma ba shawara ba umarni daga zan sai nan gidan sai in dawo cikin dan gidan kaga sai in gyara kaza kaga shi kenan sai in yi ta salla, kaga sai in yi kaza me kake gani ka ce a'a ba ka ce maza ka ce da kyau amma fa ka hikima Allah ya sa alheri Allah ya sa alheri amma da bisalin sha na gaje kai sai wurin nan ina da labarin an je wurin nan akwai kaza akwai kaza sai zai ta ba komai ne zan saya me wurin nan kaji kaji kaji kaji kaji ko da duk da akwai wanda zai zama a haka din amma da daka ka ga an zo an yi kuɗin wani abu ya juye to alheri ne gare ka duk abin da Allah ya zaɓa ma shi ne alheri a gare ka kai za huwa ta kwayyara lahu shi sai kuma gashi Allah ya zaɓa masa tun da mana ana magana mutum runguman kaddara ya saba abin da mutum yake so wa an masarok هذا كان رجل بالبادية نعم إيه فيختار له الله إيه فمعنى إن الله هذا أو تنبه هكا جيبه يصاب أبو تعالى كفاهم من بس كني ميزاتي سيكا قال الله هذا أما ستوصل عن قوة مكة مكة شيء ما نعم، كان يزوم مثلا كي متيني نعم، إيه، ميزاتي متيني ميزاتي نعم، أوريش to aka daina kallon littafi mutum ne mai aure shi kenan ya ne Allah zaɓi ka san wannan yan alheri ne Allah gaban wannan auren ba alheri ne ba Allah ka watsar da shi kana je kana kallo sai aka ba wani ba baka ba me ke faruwa ku ta tsakanin Allah eh? za ka ci ba daɗi ko kaka, ko da kaɗan kaɗan kake son ta aka waye gari an ɗauka an ba wani kila ma a ba na kusa da kai eh? ka ce ka nemi aure kuma ta masallaci na kawai gari na kusa da kai waye kuke ɗan daidai ai santa hmm? ko a ba gero to kaga ko a ba husaini an ko sai kaga sai kaga masu kaga masu mun ba fa'a ba sai kaga kaga masu sai da lambun nan hmm. masu sai da kayan miya ai hmm, Allah sauƙin kaga mutum sai da kayan miya to nan kuwa ba wannan kayan ne ne ba wani abu ne a ƙasa kuma mutum bai yadda ce shi ne to dole dai kona wanda ka faɗi ɗin sai kaji wani abu ya tsama a nan so samu dai da kai a gaba ƙarshe sai ka ga rashin auren tafi alheri hmm? to wayaye kaga ai mai ta neman zaɓe amma da muka raja nan wurin muke so ana ka zaɓa nan mafi alheri amma dai wurin nan namu to to haka mutum kan nemi zaɓe amma in Allah ya zaɓa masa sai ji bai san abu yana nan yana haƙuri. tun da haƙuri ake yana haƙuri sai ga Allah ya nuna shi ne alheri rashin abu. Mai ba kwati. Shi shine ma'ana ainihin fayakta allahu fayaskota kaga sai yi fushi ya tafi ta sije sije amma fala yalbasu an yanzura fil aqibati ai wannan abu na yawan aukuwa fa idza huwa qad khairul lahu wa amma saruq qala kana rajulun bil badiya an yi wani mutum a wani kauye lahu kalbun yana da kare Wahimaru Wadiku yana da kare yana da jaki har yana da zakara faddiku aini eh, ko eh, me faddiku yuqidu lis-salati idan zakara ya zakara galiban ne hudu na yi mara ya dinga jera tsara kenan wani alam ne mai rai da amma maimakon mutane masu taron zakara da abin da din sai ka ga an sa kararawa kararam kararam kararam ta haza ce su can sun shirya ala sai da abin da zaka shirya kararawa za ta ba kai ne kata kata kata kata kata wannan kai shi ko kam kam to ne wannan sosai ga da bi ku zai abun da ya yi tsalle bugi kirjinsa yi tsara za ka je malam har an kuwa an yi tsaran kai zakaran gidan su wani yayi shara fa daga anguwa zaka ji sa da zuwa wata anguwa in a garin mu ne can kauye da sharan zakaro zaka gano asubahi ta yi wal himaru yanquluna alaihi al-dam shi ko jaki suna da ruwa da shi wa yahmilu khiba'ahum yana tsaka musu tantin su in tashi yazo wal kalbu yahrusuhu kare na gadin su da na haushi asa asalabu sai shi ya zo su aka zaddika a ba ko shi badila ya fi irin wani lalata shuru fa haziru fa qala rajulu afa an yakuna khairan kila ma alheri na gare mu daga wannan zakarar ذكر إلي إلي بمشيما ومشابا دع صلى إن أفاد مكما لو كذكر كتي ألهير نتيا ألا شيء يسني مو بمسني ثم جاء الزئب سيقا كركيتي فخرق بطن الهمار يقف فقط شكين جاكين لن سبقي أرتابو سيجا هنجي أو دي سيجا جاكي يا موت فحاضنو فقال الرجل عسى أن يكون خيرا fata fila zeri ne kuma osibar kal kare kuma ya kamu da ciwo shi ma ya mutu sahasinu faƙalar rajul asa an ya kuna haya saboda haka nan kila alheri ne suna nan haka kuma asbahu za ta yau mai suka wayi gari fa nazaro fa'iza kada su biya man haulahu suka wayi gari sai gashi an kwashe makotansu wa baqawhum daga nan yana nuna mana ba yanzu ake wannan kwashe-kwashe ba zai yi wa kuna da shanu kuna da awaki kuna da menene ko su ya ta sai muku asuwanci ba ta shanun ku ake ba yanzu ko ake koma ku fito a'a ku kori shanu ku kori awakace ina magana koma kanku ku fito kawai an da tsare su da igiya an kwashe shano an kwashe awakan an ɗebe mai kajin an ɗebe mai ne ne ɗin gaba da kawai an tare shi bukokinsu wa innama kasa ulaika aka kwashe su duka shi bai masu hanyi ba wa innama kasa ulaika ma kana ga min na sauti an kame wa'annan saboda abun da ke wurin su na sauti ana jin kannuka a haushe ana jin kaji na tara aka san akwai jama'a aka tara ka taso aka yari waljalba shi ko dan duhu ne dan lungun duhu ne tsakanin bukka da bukka da menene yana zaune babu jaki babu sarfai duk aka gama kwashe yan makwatan shi ba kan ba ma ba ko yana baccinsa, sa ka ga ja masa da abin da tsarsar da shi kan asarar da yi maimakon musiba da za ta samu dukiyarsa ta samu rayuwarsa ta samu iyalansa ta samu menene sai Allah ya kashe zakar ya kashe jakin ya kuma kashe wane ne karan wanda mai hayaniya domin dai inda da kare a gidan nan ya ga mutane ana abun nan dole dinga tsawa da nesa kaka nan na akwai wata yar bukka ai bari mu duba mu ga suwa yawon walam yakun inda ulaika shay'un yujlabu ba su da wani abu da zai janyo wasu mutane gare su in kada zahaba kalbuhum wa himarahum wa dikahum ila ya isa gabo janyowa